idan gari ya waye baki gayan ba gobe da safan Allah ya kai masalla asuba da na shiga masallaci duk mutumin da na fara gani a sahun farko shine mijinki kowaye malam wa yake fara shiga masallaci bayan ladan ladan ne farkon shiga masallaci ya kiran sallah sannan jama'a su zo kana nufin ladan zaka aura mata to ladan dan wuta ne Ladan fa mala. Eh dan wuta ne? Ko kare ne? Mutum ne kuma ba dan wuta bane karshen ta ma sai wuce aljanna mutum yana dibi dibi kuturwa a taraka a kofa. Amma wallahi da ta auri ladan gara a kai mu gidan mari. Ki sa waye ne? To wannan gidan nan Dama ina da labari nan da can ana yawan zuwa gidana ana yin ƙarerayi. ce min an ga wasu sun zo suna zance a ce gidan su wani ne gidan su waye me zafi haka me yasa kuke irin haka dan Allah me yasa wallahi dama ba wani abu bane samarin nan ne gaba ɗaya ba sa fahimtar mu in suka gama a gidan talakawa raina mu suke ba sa sauraron mu shi yasa muke dan zuwa manyan gidaje ba a da buƙatar yin sai an ji wani daga gidan talaka yake ko daga gidan sama su kuɗi ko gidan sarauta ko wani abu inda kike nan haka haka kamata a tafi da ke bai dace ba irin wannan don Allah kin san sunana sunana Alhaji Kamalu dan garin nan A'a, silmatin ke haba, ko ke fa? Kin gaida ke fes da kai kuwa? Kike shashir da ke? Haba, haka kin gaya ko ba haka ba ne. ganki a kusa da ni ai shi ne. Silmatin, lokacin da baki nan, na shiga damuwa sosai. Na ji rashin daɗin rashin ki. To ai kai ne. dan abin da bai taka kara ya karya ba ka hau bombami ka hau faɗa kai ƙarshe ma ka hau dokin zuciya shedan ya tunzura ka kaje kai mun san baɗa min saki har uku to yanzu dai ba wannan nake bukata ba gaba ɗaya wannan abu tun da dai ya wuce dai a ajiye wannan zancen ni maganin mu kawai to yanzu yaya magana yanzu yanzu ba abin da ya sha maka sai dai aure ko ba haka ba ne aure eh, to amma dai ka san ai sai na gama idda ko Sulmatun wani irin idda kuma? Kamar ya wace irin idda? Matata ce fa, don haka fa na shirya fa a je a yi hakan a dawo. Ai ma ka'ida addinin musulunci ne idan har ka saki matarka dole dole sai ta yi idda. Na san dai babu wani abu da yanzu tsakanin ki da shi. Shi yasa fa na ce ki je shaf shaf ki je ki fito. Ku zo mu ce da zaman ku to wace idda za a yi? Mata ta ce ki. Wannan a ka'ida ta ta addinin musulunci in dai mace aka yi mata saki uku ta fita ta je ta wani auren to ko ta dawo ba sai ta yi idda gaskiya doka musulunci ke musulmatin abin nan fa kuɗi ne yake to da kuɗi na a hannuna ina da kuɗi na ina da uban kuɗi na me zai hana zo a duk abin da za a yi kuɗi ne suke magana duk inda ake zan sa su ina da uziri ne na gaji da zaman ƙasar nan musulmatin ba din ke ba fa da yanzu fa na tafi da sai an auri wata to amma ke ce a raina ba na bacci idan ban ganki ba kuɗi yanzu kuɗi ne za su shagaltar da ni in bar dokar ubangiji to ni ba na ciki saboda son zuciya ka zo min da son zuciyarka in take hukuncin da Allah ya gindaya akan mu in koma gidanka to babu ni a ciki sai na yi idda idan za ka iya haƙuri har in yi idda ka yi haƙuri idan ko ka ji ba za ka iya haƙuri ba to in kai haƙuri na gama idda ta Allah ya daidaita sai mu koma wurin mu ko ba haka ba gaskiya babu ni a ciki kin ga musulma ce ina da uzuri na ga miki so nake mu tafi in bar kasar nan ni ko na fi son tafiyan nan da ki in ba ka ba da san aure wasu akwai wasu da yawa ga nan available a gari haba musulma tin kake mun haka mana dan Allah ki aji wannan zancen wai wani wai wai idda wani shari'a wani wane ne dan Allah kau da ita gefe mu zauna mu ci ba sabogin mu kin san haba wato uzurinka uzurinka shine uzuri mu bar hukuncin ubangiji in ji in faɗa ma uzurinka dan Allah ko dan Allah ka yi islamiya islamiya tun ina da rafiya ya zaki tafiya da ni ta'allo kai ba wace bane ta'allo kuma su ma ana faɗin musulma tun ni dan Allah duka rushe wannan zancen wannan abu kawai shi nake so a yi dan Allah please dan Allah ki saurara ban gane ba ki a ciki ba to ni ina ciki kamar ya kana ciki to ka je ka auri wata ni dai ba da ni ba kuma zuwa mun sai na gama ma idda ni kaka duk yadda ni wallahi wannan irin kai ki mun haka fa musulma to ai gidan gidanmu ne ba sai shigo ba ina jin kamala na ce tafiya zan yi amma ina so ne in tambaye ki magana zainabu malam hmm? dan Allah dan annabar roƙi alfarma a ka? dan Allah dan annabar ina roƙon arziki wannan suna zainabu dan Allah ya fita daga bakinka sai ka wace wata bulala malam dan Allah ka taimake ni zi din nan ya zauna a bakin kamalan ba daɗi bata mutum suna ku malamai ku kuke faɗa haramun ne bata mutum suna bai kamata ba wallahi bai kamata ba saboda ni shashasha ne ni ma dai ba wannan zancen ne ya daman ba rana da na ba ku mm. da lokaci yau ne suke cika mm. idan zainabu ta samo miji kun zauna kun tabbatar da shi to ni kuma a gaya min in je in duba shi dan sai na duba idan ba a samu ba wannan fitar da zan yi in Allah yadda na da zan gaya miki kowa ya mijinta ke kuma ki gaya mata to mu dai miji dai an samu inconclusive don haka a yi haƙuri a ƙara mana lokaci mu cika shi gurbi ehe kawo malam ku kuke faɗa fa aikin shedan ne abu komai a sannu mana Guga rijiya idan ta daɗe tana ba da ruwa ai kai kanka na san cewa hajjin bana in ba sa'a ba da kai za a yi shi za ka je ka sauke farali a yi labbai kallahumma labbai a jefi shedan to kin gama a'a muna da hira to naki kamanya eh ba za a yi ba yadda nake so din nan haka za a yi yau ladan na san kake so ka kakara mata kuma wallahi ba zai yi ba mutum ya gama gajiya da duniya yana tafa kaman bishiyar turaren wuta wallahi ba za ka kakara wa ya tashi ba eh wallahi da sake eh yau yau wallahi wannan ne yau za a yi mata miji ko da tsiya ko da arziki ina sanar da ke ko da tsiya ko da tsiya tsiya bata taso ba malam ka bari a bar wa Allah ikonsa baki ji abin da nace ba ne nace yau za a yi mata miji kwana nawa na baku amma shi Allah ya riga ya dade dai mata amma a jira a lokaci cika to ba zan jira lokacin ba yau din nan yau in Allah ya da yau za ta san kowa ya mijinta ke ma kuma za ki sani kin ga tafiya ta Akwai matsala fa malam. Eh, a ita matsala. Akwai matsala fa. Eh, ta zo, mana ba da ita matsala. <laughs> Akwai matsala fa. Billahi lazi akwai matsala. Idan ban tafi na kama mata ɗaki a can ɓangaren ta bar maka gidanka ba uban arne kafin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Masha Allah. Alhamdulillah. Ya na ganka haka? Ka fita haka buzu-buzu kuma yanzu na ga kaya aski sannan kayan da ka fita da su ba da su ka dawo ba ka ce yau ta samu. Ah, to ai haka al'amarin Allah yake mu da ma ai haka muke ni kamar wahainiya nake ko don lokacin na iya canjawa ba ki gani yanzu daban kuma jiya ki gani gashi gashi gashi a ah, to kuma ki manta waye ni ne ni alhaji kamal ne faɗan garin nan to me ko na kina da wadan kin na canja alhamdulillah canji ya zo ya zo din kenan za a ce a kin sa abin da ke faruwa wato akwai mutane da muka dan zauna muka dan tattauna da su muka yi mitin ah, akwai dan uzuri da zamu ƙara gudanarwa kin sanar da sakoki, harka ta yi yawa abubuwa banda ma dai da abubuwan suka zama yadda suka zama saboda haka wannan dalilin yasa sai na tuna a shi akwai wata takarda da muka wani rubutu ne da jejeniya da su to shi sa na ce to gwaran dawo gida zo in bincika yadda idan muka koma za mu yi abin da ya kamata saboda nan da awa biyu na dane dan ci abinci ko dan shayi ne dan samu dan kukurba saboda an koma mu je mu ci gaba da gudanar da abubuwan saboda kuɗin fa da nake bin su sun kai akalla miliyan sittin kin ga ko ba za a yi wasa da wannan harka ba ko ba kawai ka ce yau gari dai alhamdulillah a yanzu nake ainihin shirin yin sallama sai kuma ga ki ainihin fito malam kenan malam ka kanka a haka ko kamar ba wanda ya ci duka ba fes da kai ka fito bai kamata ki rinka tuna abin da ya riga ainihin sare ya wuce ba eh, wato ina so kin ga wakati ya shiga bi ma'ana mukutari na sallah nan in ainihin rangada kiran sallah daga nan ainihin muka idar muka ainihin yi ibada sai in je in buɗe shago eh, a kuma a nema gurin Allah shago na'am ni fa ko idan kana maganar shago shago zaka buɗe sai a ɗauka wani katafaran kanti ne zaka je ka buɗe nan ko kanti ne ko kuma in ce shago ne na baje ƙasa haba bara aitu ai wato shago yana kawo alkhairi daga ciki ake nemo abin da ake kawo miki kiran gwala ni gaskiya barka jama'a bana son wannan buɗe shagon da kake ni da ma za gane ka koma sai da kayan miya a bakin titi yara suna zuwa suna siyan ko da albasa ce kaga sai ya fiye maka wannan buɗe shagon kaga a dalilin wannan zaman shagon ne ka ci duka ba ka duba kuma abin da ka jawo mana ba asha asha ki daina kiran ainihin wato musiba ita wato jarrabawa babu ta inda ba ta zo wa bawa kuma bawa Allah yana jarabta shi gwargwadon imaninsa karki ainihin ɗora laifi akan wato musulma jarabta ce ta Allah eh Wato kayan miya bai kamata a yi mi'ara koma baya ba. Me mi'ara koma baya? Sai da kayan miya ne mi'ara koma baya? Yanzu ainihin kamar ni a gani a bakin titi ina ainihin kasa kayan miya. Yanzu fa ba yara ba ne, mata ne zagada-zagada daga gidajen aure suke zuwa siyan kayan miya. Mata, matan aure? Na'am. Shi ma sai da kayan miyan ba na so. Kai, wai kai malam tsaya. ba za ka gode wa ubangiji ba da Allah ya baka mata kamar ni a matsayin matar auren ka alhamdulillah alhamdulillah ala zalika amma banda abinki bara'atu ai ba ki ziyada ba <laughs> ai Allah mata ila in shakartu la azidannakum muna gode masa Allah ya karo eh, alhamdulillah ala zalika eh, <laughs> to bara'atu ainihin mun addu'a Allah ya sada ni da babban rabo sai na ainihin da na ce ka je Allah ya tsare masha Allah ce kai kai kai kai kai shago shago shago shago ba abin da yake tsinanawa ka ji mai addu'a kullum baki na addu'a shi take karewa amma ba abin da yake tsinanawa ni ma dai ai ya kamata Alhaji Kamal tun da ni ma na yi yayi na kai ma ka dan motsa a cikin gidan nan yau ka dauki dawainiyar wani abu haba ai na yi yayi na Zuwaira kada ki je ki gudun wata sa'a dan takin kalilan ne hakuri da rashin sa su kalilan ne ya fa kamata ki gane lokacin da na zo zan aure ki ba ban zo miki asigar mai kuɗi ba daga baya da biyayya ta yi biyayya na gaya miki cewa fa ni fa attajiri ne ga dalili banda matsalar nan da aka samu da mutane suka ci min kuɗi nake bin su bashi da tuni kuma ya kan kama to idan kika bari al'amarin nan suka kuɗaɗe na suka da hannu ke fa za ki ci gajiyar abin nan ba ni fa da kowa fa ke ce fa mata ta eh, zuwaira mata a haji kamal idan al'amura suka zo daidai me kike tunani ni da gaba ɗaya tun da na aure ki mata ma bana iya kallon su in na fito inda kika zan ta kwaye haka nake kallon mata ba na gane su ba na bambance mata da maza ba na gane su ni suke ɗin dai don kika bari abuwa suka daidaitu kuɗi suka zo waye zai ci gajiyar abin kira ki daga eh, abin da ke gada ki bididi ba da da kuɗin nan abin da duk kike so shi za abin da kike so kuma shi za a ba me yana ki na damuwa Allah ya kawo gara in jira in yi haƙuri kuɗin nan suka samu ai har gaba da saudiya ma sai na ji to gida wanda ya gina ya gina rewa ki tsaya kira abin nan yanzu idan komai kan kama zan je in dawo duk abin da yake ciki da kika gani da wannan kayan wato daga cikin mutanen da nake bi bashi kawai muna zaune ba da tattauna da mutanen nan ba sai na ga wani bawan Allah ba yanzu zai huce da kaya ya ja dauko kaya shi zai je saka na ce wato kai ni ina bin ka bashi ina nan ina ta fama shine kai wato har kana da damar da zaka je ka dinki na ce to ba ba na fizge ɗaya tukunna na tawar da su na canja wancan kayan ni kin san ba na nan yanzu na ga dama na fita zaki ganna kuma canja wasu kaya so da haka a cikin mutane da nake biyo shi na ga dama zan ta canja ɗinki kala kala ina saka ina mu'amaloli na so don haka karki damu da canji na shi ganin na fita ba kaza na da kaza karki dauka cewa wai kuɗi aka san kawai ba ruwanki ke dai ci gaba da biyayya za a ci riba <laughs> to <laughs> ina ma zai ɗakin na naki ɗakin za shiga abin da na jin abin da na manta yana ciki alhamdulillah zai muna tsaka mai wuya malam tijarar da ya gama yi fita yau ki zai ta ce ranar karshe da ya bamu idan biki fito da miji ba duk wanda ya shiga masallaci karan farko shine mijinki to yanzu ya gama tijara ta inda ya shiga ba tana yake fita ba ya tafi don haka menene dabara a cikin masu zuwan nan ina wani kwakwara da za a tsayar a daga a nuna ya ce shi ma wai sai ya masa caje ya zazzage ya ga halin da ake ciki ni fa ba ma wannan ba mu wanda ma yake da dama daman da yake zuwa gurina tare da ni da su mijin anti sadiya ya kama ni da su ashe yaran sa ne lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayan ma yanzu in na kira wallahi ba samun shi nake ba wayar sa kwata-kwata ba ta tafiya. Ki ce shi ma ya take. Hmm. Ba a magana ba. Babban abin da ma ni guda ɗaya yake damuna samarin unguwan nan da ba kula su nake yi ba. Ana ta maguzawan wa ike ta suciwa ke. Eh? Ina samarin suke ana unguwar a zauna ana ta kokoko kukan jakin matsiyaci kai da gumni ta gumi. Me tsutsun sama ya ci bare dan jeho min kar ki kara kira mun samarin unguwan nan. Ba na so. a cikin dai masu zuwa masu ɗan motocin nan su nake bayani hajiya yaya ni fa wallahi kin ga ko ba dan ba ma da sai in je gidan anta sadiya lallaba ta taban waya amma tsoron zuwa ma gidanta nake yi yanzu gaskiya a nemo waya tunda wa na ga ka matan yanzu da samarin ake ba sai a dandanda nambobi a haɗa ba sai a kira ki hello ya kida ya kike da Allah kina da aure kuma um, wa yake nema da Allah um, tanimu ne a'a ba shi bane ron nan ba An to sorry sai tomorrow sai kuma gobe sai a kuma kira ba haka naga matan ana ta yi banna muna jin su don haka a je a nemo mana waya in ma da hali ki samu biyu ta baki wadda za ta baki kuma ta ara mana tata ki rike ɗaya kina buga ina buga ɗaya mu haɗa mu samu mu shawo kan wannan um, ɗan tashin hankalin bawan Allah kin ga tijara da yi mun kwa yau wai haka ne to yanzu dai dole dai sai dai in tafi gida an ta sadiya domin kin san a cikin wayan ne ake dan hawa irin social media din nan haka a nan ne zaka dan samu ka dan samo mai motar gaskiya eh, sauri ki garzaya rantuma a guje ki je ki gaya mata ta ba mu waya ki ce ta yi wa Allah ta yi wa Annabi abin da ya wuce ya bar ya wuce ta ba mu waya ga halin da muke ciki ki ce Sadi baby ta taimaka mu dan Allah dan Annabi ai sauri To Ki gaishe min da ita. kice idan da raguwa dan abin da aka abin nan na jiya da daddare a abin a baki ki to min Jamilu alaikum salam. Yau? Dare aiki. Na'am. Ashe eh, kina ainihin kusa. <laughs> Ina nan ina girki. Masha Allah. Ka ce ka dawo. Eh, ai na dai dan leko hmm. saboda ainihin wani uzuri amma da fatan kin yi sallah. Ai ni ma na ji kiran sallah ku. Ina je ana da kiran sallah ku ne sallah. Ah, bi ma'ana mu kika ainihin bi ko kuma take kika ainihin yi. na ce malam da ne lafula sai ne tawa sallan ni kadai na yi. ai wai saboda kin san mutane irin masu ainihin sangartattu saboda ainihin sangarta mutum daga yaji ji sallah ala speaker musamman ku mata wanda ainihin shari'a ta ainihin lamunce muku ku yi sallah daga ainihin ɗakunan mazajenku in mazajenku suna nan ku yi jam'i ba la asa in ba sa nan ku yi a cikin ɗakunanku amma wata shakiyar sai ta ainihin daddage ta bi lasifika tana sallah ba daidai ba ni dai malam ban san da abin da kuma ka dawo gidan nan ba yanzu eh ainihin bara'atu dama wato malam liman mm. malam shehu mm. ainihin mun idar da sallah mm. sai ainihin dan tsahirtar da ni cewa ainihin za mu dan tattauna to ban san ainihin akan abin da za mu tattauna ba mai watakila mas'ala ce ta ainihin masjid to kuma yanzu yana ainihin dan ba da karatu shine na bashi yan mintuna na ce bari in dan leko gidan in an in ta dan tsotse sai in ainihin watsawa ciki na sannan sai in je sun kammala karatu hmm. eh. bata tsotse ba sai ka jira ah, babu damuwa ai wani dan iya jira ai wanda za a ba ai me zai kai shi tambaye me gutsiri nan zan jira hmm. ai dole ka ce haka tunda ka san ba kai ka nemo ba ai ah, bara'atu ki ainihin daina ainihin ta min yanzu karki mamaki wannan kira da tattaunawa da liman ya ainihin neme ni zakka ce da aka saba kuma kin san daga liman sai na'ibi eh wato daga shi kasansa sai ainihin nawa zuwa gaba ma ainihin zan rinka gididdibawa kuma fa haka ne mala to shikenan ba matsala ni wallahi gwara ma a ce hakan ne ni ba na son wannan zaman shagon da kake yi saboda irin haka ne kaje ka kwaso mun muminatin da ra'ata kenan ke nake addu'a yanzu ko za a samu a samu salihatin eh. salihatin je kama nan naji kai ba ka ta wani tunani a rayuwa ta duniya sai dai kai wa kai kai mata mata mata ba ka duba yadda yanayin da kake eh, ai albarka ce mata eh, ko ai albarka ce sai ake masana wasu lasawaru ba bai kamata a zauna da ainihin ɗaya ba kai dai wallahi ka albarka ba ta ba ta same ka da daɗi ba tunda da ka ci duka kuma ka ci duka a waje ka ci duka a cikin gidanka eh, insha Allah ai wannan ya zo ƙarshe aure ba riba za a kawo ta gari insha Allah san dai in ta tsotse ina daga ciki mm, to ba ta tsotse ba sai ta tsotse irin za su maka ka yafa ciki kamar mara aiki shi kenan idan ya fito ya biyo hanya mai kyau sai kuma ya zo ya bauɗe wai ka wai Allah ya kawo salihatin duk a yadda yake ciki na talaucin nan baya gani shi burin sama ya ƙara aure wata ya dawo da ita cikin gidan nan to sai ka jira sai ta tsotsan ta tsotse sai a zuba maka ke fa matar Alhaji Kamalu dan garin nan to me na ki na daga hankali dan Allah ta ki ba kya jin daɗin zama da ni ne a sosai ma to ke kin san waye ni me ya dame ki matsalar ki daya ba walwala ta kuɗi amma akwai walwala ta fuska da nishadi da sauran abubuwan da ya kamata gaskiya <laughs> to to me yana kida damuwa kin ganna fa kallin da Allah kantawa kyautar tun da ya baka asha asha bara'atu mai liman ya bani kyauta ne ta mutum sukutum da guda Kyautan mutum kuma na'am ha ana kyautan mutum bari in miki ware hanyar da zaki gane ma'ana mai liman ya ainihin bani kyauta ta 'yarsa ainihin in nemi aurenta. Na shiga uku. Aure kuma? Ha? Wai kai malam baka kallon halin da kake ciki? Yaushe ka fita daga wannan musibar ta rayuwa da ka shiga akan auren?